gundumar Columbia ke magana a babban birnin tarayyar Amurka. Ana tare ne da sashen Hausa a kan mita 1625 da kuma talatin 31. A jamhuriyar Nijar kuma masu sauraronmu za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu. Rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, nomad FM da kuma dalal FM. Sai tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. sai alfa rediyo da ke kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu kai tsaye ko kuma shirye-shiryenmu da ta suka gabata a shafin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Litinin 15 ga watan Yuli shekarar 2019. Yusuf Aliyu Harande ne. tare da Muhammad Hafiz Baballe daga sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu. Amma kamun mu tsanduma cikin shirin bari Malam Hafiz ya fara mana da kanin labarai. To Yusuf, babu wata alama da ta nuna a zahiri cewa an kaddamar da samaman kama bakin haure da yawansu ya kai dubu biyu da ke zaune a nan Amurka ba bisa ka'ida ba. shugaba donald trump ya ci gaba da mai da hankali akan wasu 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar democrat bayan da ya fuskanci suka mai tsanani kan jerin wasu sakonnin twitter ma'aikatar lafiyar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta ce an kashe wasu ma'aikatan lafiya biyu da suke aikin hana yaduwar cutar ebola to kanin labaran kenan za ku ji cikakken labarai Idan kuma muka shiga cikin rahotannin namu za ku ji cewar tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ya sake rubuta wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari buɗaɗɗiyar wasiƙa da yake cewa gwamnatin ta gaza. Ina san duk dai bayanin da gwamnati ke bukata tana da shi, amma mutane ba su ga ana yi ba. Sai abin yana ƙara taɓarɓarewa, eh, ya shi dole ne kowa suke damuwa. To za ku ji cikakken wannan rahoto. ita kuwa ma'aikatar tacewa da ma'aikatar tace albarkatun mai ta kasa wato nnpc ta ce a shirye take ta fara tatsar albarkatun mai da ke jihohin arewacin najeriya kuma insha Allah daga duka alaman da muke gani eh, insha Allah wannan tana nan kuma nan ba da dadewa ba za mu fito mu faɗi adadin su da sauransu amma yanzu haka ba zan iya ma wannan zancen ba To za ku ji cikakken wannan rahoto daga bisani kuma za mu kawo muku shirinmu na ilimi garkuwar ɗan adam. Duk da haka kuma za mu kawo muku wasiƙun masu saurare da kuke aiko muna ta hanyar shafin intanet. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. babu wata alama da ta nuna a zahiri cewa an kaddamar da samaman kama bakin haure da yawansu ya kai dubu biyu da ke zaune a nan amurka ba bisa ka'ida ba waɗanda ake nufin mayar da su ƙasashensu na asali a jiya lahadi hukumomin amurka suka bayyana cewa za su kaddamar da samaman na cafke bakin hauren makaddashin hukumar shige da fice da kuma ta custom chief matt albans ya ce akwai rukunin mutane da muke kaikaita waɗanda kotun shige da fice ta saurari ƙararrakin su kuma alkali ya ba su umarnin su fice daga ƙasar sai dai bai ba da cikakken bayani kan inda aka yi kaman ba ko kuma mutane nawa ake tsare da su amma fargaba da bakin haure ke ta nunawa na kai samame gidajensu a manyan biranen kasar bata bayyana ba domin ba a ga jami'an tsaron suna fasa kofofin gidajen bakin hauren suna kama su ba. A yau Litinin shugaba Donald Trump ya ci gaba da mai da hankali akan wasu 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat bayan da ya fuskanci suka mai tsanani akan wasu jerin sakonnin Twitter da a ciki yake fadawa 'yan majalisar su hudu da su koma su taimaka a gyara matsalolin da suka mamaye kasashensu na asali. daga cikin waɗannan mutane hudu da ya auna tun da farko a jiya lahadi yar majalisar wakilai daga jihar minnesota ilham umar yar asalin somaliya ce kaɗai aka haifa a wata ƙasa sauran ukun dai an haife su ne a nan amurka da waɗanda suka hada da ayyana Presley daga jihar Massachusetts wadda aka haife ta a Cincinnati ta jihar Ohio da kuma Alexandria Ocasio-Cortez 'yar asalin New York mai wakiltar gabashin gundumar bronx da wani bangaren gundumar queen sai kuma rashida talib daga michigan da aka haife ta a jihar a garin detroit fadar white house dai bata ce uffan ba a lokacin da muryar amurka ta nemi jin ta bakinta kan ko shugaba trump ya san cewa uku daga cikin mutanen da ya yi magana a kansu a nan amurka aka haife su A yau Litinin shugabar yankin Hong Kong Carrie Lam mai goyon bayan hukumomin Beijing ta ce masu zanga-zangar adawa da gwamnati da suka yi aron gama da 'yan sanda a rukunin shagunan kasuwanci 'yan da zaune tsaye ne kawai. Lam ta goyi bayan matakan da 'yan sanda suka ɗauka tana mai cewa 'yan sandan da masu gabatar da kara za su tuhume su bayan sun gudanar da bincike. a jiya lahadi 'yan sanda suka yi amfani da abin fesawa mai sa kwalla wajen tarwatsa masu zanga-zangar waɗanda suka sake hawa titunan wajen birnin hong kong da neman a janye ɗaukacin ƙudurin dokan nan da za ta bari a aika da masu laifi zuwa china da kuma neman lam ta yi murabus da farko ita dai wannan zanga-zanga da aka gudanar a yankin da ake kira shantin ta gudana ne cikin yanayin lumana amma daga ƙarshe an yi gama tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zangar inda wasu daga cikinsu suka shiga wani rukunin shagunan kasuwanci da ake sayar da kayayyakin kawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau Litinin ma'aikatar lafiyar jamhuriyar demokradiyyar Congo ta ce an kashe wasu ma'aikatan lafiya biyu da suke aikin hana yaduwar cutar ebola a lardin arewacin kibu da ke gabashin kasar ma'aikatar ta ce ma'aikatan sun kwashe watanni suna samun wasiƙu da ake barazana ga rayuwarsu a halin da ake ciki kuma dangane da yakin da cutar ta ebola jami'an ma'aikatar sun tabbatar da samun mutum na farko da ya kamu da cutar a goma wani birni da ke da sama da mutum miliyan biyu wanda ke da iyaka da ƙasar rwanda hukumomin sun ce wanda ya kamu da cutar wani limamin coci ne wanda ya hau motar bas daga butimbo daya daga cikin garuruwan da cutar ebola ta fi kamari bayanai sun yi nuni da cewa a lokacin da ya isa goma an yi maza-maza an kai shi wata cibiya da ake kula da masu fama da cutar tsohon shugaban afirka ta kudu jacob zuma ya ba da bahasi a gaban wani kwamitin bincike kan zargin cin hanci da ake masa a zamanin mulkinsa na farko a yau litinin zuma ya faɗa wa kwamitin binciken cewa akwai bita da kulli da ake masa sannan akwai wata makarkashiya da ake kullawa ta ƙoƙarin ganin an kawar da shi daga fagen siyasar ƙasar tsohon shugaban ƙasar afirka ta kudin ya kuma ce an kwashe sama da shekaru ashirin ana kokarin ganin an ɓata mai suna shugaban alkalan da ke bincike raymond zondo ya ce ba hurumin kwamitin ba ne ya ayyana cewa wani na da laifi a wannan zama sai dai aikin kwamitin ne ya gudanar da bincike kan wasu zarge-zarge da ake yi Tun a da Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. bar mu tsindima cikin duniyar rahotannin namu kuma inda za ku ji cewar a safiyar yau ne tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ya rubuta wa shugaban kasa Muhammadu Buhari budaddiyar wasiƙa inda yake cewar gwamnatin tasa ta gaza wajen samar da tsaro a ƙasar da kuma kyautata rayuwar 'yan ƙasa. Wannan wasiƙar dai ba ita ce ta farko da Obasanjo ke rubutawa ba, amma menene bambancinta da saurarakin wasiƙun? Hassan mai Maina Kaina ya haɗa mana wannan rahoton. Wasikar ta Chief Obasanjo ta taɓa batutuwa da dama akan matsalolin tsaro inda ya fara da batun Boko Haram da ya ce gwamnati na ikirarin samun nasara a kai. al'amarin da ya ce ba gaskiya ba ne domin har yanzu boko haram na da karfin gaske kuma suna ci gaba da tafka aika-aika chief obasanjo ya ce barin zance da babban hafsan hafsoshin sojan najeriya a janar tukur ta yi cewar ba a samun nasara a yaƙi da boko haram ɗin ne saboda sojoji ba sa da shauƙi da azumar yin yaƙi wannan babban shaida ce akan abin da yake magana a kai matsalar rikicin manoma da makiyaya da abin ya faro tamkar wasa in ji obasanjan bisa rikon tsakanin kashi da gwamnatin tarayya ta yi al'amarin gashi yanzu ya bunkasa tare da rikidewa zuwa al'amarin 'yan bindiga daɗi garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da ma fashi da makami abin bakin ciki ne in ji obasanjo yadda ake ɗaukar fulani ne ke tafka wannan aika-aika kana wasu 'yan najeriya da ma abokan najeriya a kasashen waje na ganin baikin shugaba muhammadu buhari a matsayinsa na bafulatani wanda ya ce wannan babban abin damuwa ne bisa ga dukan alamu da kwararru a najeriya sun amince da wasu daga cikin batutuwan da su ke magana a kai Dr. Kabiru Adamu wani kwararre ne a sha'anin tsaro a Najeriya. Ba abin da za ka ɗauka cikin matsalar tsaron nan wadda za ga ba yawa take ƙare yi ba. Ko da misali muka diba wadda wannan gwamnatin take rarin cewa ta, ta samu nasara harka ta Boko Haram yanzu an samu bangare bangarori biyu a cikin Boko Haram ne akwai ISWAP akwai ta kanta Boko Haram kuma in ka diba wuraren da suke kame da shi kusan duk da yake ba sa gudanar da mulki a wuraren to amma yawan jimillar wuraren kusan ya yi ɗaya da inda ake da yawan mutanen da ake kashewa kashewa kusan ɗaya ɗaya ne da yadda ake da saboda haka ba babu ci gaba gaskiya a harkar tsaro akwai sabbi ma wanda suka taso wanda in ka diba jimillan su gaba ɗaya matsalar ta ƙara yawa. tsohon hafsa a rundunar sojan najeriya kanar aminu isa kwantagora da ya taɓa zama gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue ya ce akwai abin dubawa a wasikar ta Obasanjo. Jiran Obasanjo dai da tijo ne kuma ya shugabanci ƙasar nan tsohon soja ne ya yakin basasa kuma duk wanda ya ga yakin basasa dole ne ya damu da halin da muka shiga na tsaro. Abin da Obasanjo ke kokarin ya ce kenan. A ɗauki matakai. To yanzu misali ita gwamnati menene take yi ba daidai ba wanda ya kamata ta gyara ko ko kuma menene abin da ba a yi ba wanda ya kamata a yi domin a yi wa tufkar hanci dangane da wannan kashe-kashe da ake ta yi a ko'ina cikin Najeriya a halin yanzu. Ina san duk dai bayanin da gwamnati ke bukata tana da shi amma mutane ba su ga ana yi ba sai abin yana kara tabarbarewa eh, ya shi dole ne kowa suke damuwa. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida sarkin yaƙi Hassan mai na kaina da wannan rahoto. A makon da ya gabata ne kwana ɗaya bayan kama aikin sabon shugaban kamfanin tatsa da sarrafa mai da albarkatun ƙasa ta NNPC, Malam Mele Kyari, ya yi muna ƙarin haske a kan ire-iren aikace-aikace da za su mai da hankali a kai cikin 'yan kwanaki kaɗan masu zuwa. na kuma tambaye shi a kan shirin faɗaɗa ɗibar albarkatun mai da ake da su a ƙasa a jihohin arewacin najeriya inda na tambaye shi wani shiri suke yi ya amsa min da cewar abin da zan ce ma shi ne in ba manta ba shugaban kasar muhammadu buhari ya je kusan tsakanin gombe zuwa bauchi inda muke kira kolmani eh, ya biya aka fara aikin tonon mai sannan ba mata hanyar nan kuma insha Allah daga duka alaman da muke gani eh, insha Allah man tana nan kuma nan ba da dadewa ba za mu fito mu faɗi adadin su da sauransu amma yanzu haka ba zan iya ma wannan wancan ba na biyu samar da mai ba wai kuɗi da arewa kaɗai ba ne shi kara kasa yawan mai shi shi albarkatun mai shi ne alheri ga dukanmu kuma aikin da muke yi nan bibi yanzu shi ne duk wuraren da da ba neman za mu da arewa ne da kuma akwai wasu wurare ma kudin da da ba a zuwa shi ma za mu je mu nemi amma ana tabbatar maka cewa akwai albarkatun mai a kasan nan musamman ma a wuraren da muke ake yanzu. To ana iya cewa kenan al'ummar Najeriya kuma karkashin wannan jagoranci naka su fara tunanin albarkatun mai ko kuma a ce shi man ma da ake ganin cewar yana da tsada talakawa suna kuka cewar ba za su iya siyan mai ba saboda litan mai ta yi tsada akwai wani shiri da kuke da shi don kawo sassauci ko mai yi sauki a kasar Najeriya? tsadan mai a duniya kasuwan duniya ta sai man nan eh, kamar da kowa ya sani kurkar na a kasuwan duniya ta sai kuma farashin nan yana tafiye da lokacin da aka same shi da kuma halin da ake ciki a duniya saboda ka duk lokacin da ka ga yanzu mun kuɗin a duniya hakan nan a kasashe na kasuwa amma kuma da ikon Allah da kuma dacewa da muka yi da shugaban Muhammadu Buhari har yanzu kowa ya san cewa muna sai da mai eh, ɗari da arba'in da hudu a Najeriya saboda ka ba duk duniya da ake samu wannan rahoton. saboda ko ba mu da niyya yanzu haka in kawo maganar cewa wai don tashin mai a kasashen duniya ba zai shafi wannan abu da muke kasancewar wannan ma'aikata taka ta matatar mai a ta yi ƙaurin suna wajen ayyuka da suka karya dokokin ƙasa wajen sace-sace ko kuma wajen yin wayansu abubuwa da basu dace ba a gwamnatocin da suka gabata akwai wani tsari da kake da shi don ganin cewar duk wani wanda ya karya dokar ƙasa za a hukunta shi ko wane ne shi ai dama ba mu da wannan matsalan abin da yake faruwa shine mutane na farko akwai yan sharri wanda ba ma fahimci yadda a hakokin manna a kinsu ba a kasan saboda daga wasu abubuwan da ke karanta a jarida mafi yawan su ba gaskiya bane kuma da yake mu kamfani ne ba za mu tsaya muna gardama da mutane kan abin da suka buga jarida ba sai da kawai mutane sun yi tukce musu gaskiya ta fito wata rana amma abu muhimmin da zamu yi shine mun yadda cewa akwai rashin fahimta abubuwan da muke yi saboda haka zamu iya kokarin mu tabbatar cewa yan kasa sun san ayyukan da muke yi mu bayyana mutane ga abin da muke yi kuma ga yadda ake yin su insha Allah kuma yana mutunci an san ta da kwazo kan wannan kuma duk wanda aka same shi da laifi kamar yadda ake a sauran yan kasa insha Allah muka samu masu laifi kasa mu za mu musu hukunci amma Allah tabbatar maka cewa mafi yawan abubuwan da suke ake biya jaridar na karya ke mana kuma shari'a ke mana. To ai idan a duba baya za a ga cewar ai akwai lokacin da aka yi rigima da ita tsohuwar ministan mai wanda aka ce akwai kuɗaɗe da ta ɗauka daga wannan ma'aikata ko kuma aka ce akwai kuɗaɗe da ma'aikatar ya kamata ta kai su asusun bankin tarayya na CBN wanda ba a sasa a wannan asusun ba wannan ya zama na shi ma ba gaskiya ba ne? ayin ka tuna senate ta yi kwamiti a kai kuma ka bincika kuma ka tabbatar cewa wannan kudaden da aka faɗa nan ba haka yake ba kuma ka kirawo masu auditors wanda sananne a duniya ne wannan bincike kuma suka tabbatar cewa wannan magana da aka yi wancan lokacin ba haka yake shugaban kamfanin nnpc na najeriya kenan malam mele kyari ta da fatar 'yan najeriya za su sa ido don ganin waɗannan alkawallika da aka ɗauka musu an cika su yanzu kuma ga shirin mu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, Jama'a masu mu da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirinmu na wannan makon, mun samu zantawa da masani a fannin tarihi, wanda muka tattauna a kan muhimmancin koyar da yara darasin tarihi a makarantun firamare har da sakandare. A 'yan shekarun baya ne da suka gabata, gwamnatin tarayyar Najeriya ta gwamutsa darasin tarihi da na zamantakewa a matakin sakandare a tsarin makarantun ƙasar. Amma a yau an samu sauyi. Farfesa Mansur Ibrahim Mukhtar na tsangayar ilimin tarihi a jami'ar Yusuf Maitama Sule da ke jihar Kano. Ya yi cikakken bayani da mahimmancin koyar da darasin tarihi a makarantun sakandare a Najeriya, inda na fara tambayar shi muhimmancin hakan. Ilimin tarihi abu ne mai mahimmanci kwarai da gaske idan muka yi la'akari cewa kowanne abu na rayuwa da ya shafi ɗan adam yana da tarihinsa kuma yana cikin tarihi duk abin da al'umma take yi abubuwan da suke samarta abubuwan da take yi canje-canje da suke aukuwa cikin al'umma da yadda take toho da yadda take canjawa da yadda take bunƙasa da yadda ma har ta kawo ta zama yanzu wannan shi tarihi yake nazari a kai kuma su ɗalibai abin da ake koyar musu wannan abubuwan da suka shafi rayuwa da faruwarta da canjawarta da tohonta da bunƙasarta da lalurorin da suka same ta da yadda jama'a suke maganin lalurorin nan su ake koya wa ɗalibai a sakandare da makarantun kanun sakandare da jami'a da kuma jami'a har ma waɗanda suke yin digiri na gaba da na jami'a. To ɗaya daga cikin mahimmancin tarihi shine yara za su taso da sanin asalin su da tushensu za kuma su sami cikakken bayani akan menene bambancin al'adarsu da tsarin rayuwarsu da yadda suka samu kansu da na wasu yadda yake kowane yaro zai san tushensa zai san asalinsa zai san kuma yaya yanzu ta faru yaya ta faro na biyu larurori na rayuwa ya aka yi suka kasance suka zama yadda kuma da can waɗanne matsaloli ne ya aka yi aka yi maganin su to wannan shine abu na biyu na mahimmancin tarihi abu na uku na mahimmancin tarihi shine yaro ma zai san al'adar su zai san addininsa don shi kansa addini tarihi ne akwai tarihi cikakke a cikin in ka duba duk abubuwan nan da al'umma suke yi addini ne noma ne kira ne jima ne mulki ne da masu kansu makarantun yadda suka taso suke canja da sauransu duka suna cikin tarihi waɗannan abubuwan su ake koyawa ɗalibai a sakandare da kuma gaba da sakandare to abu na hudu shine duk wanda zai nazari na tarihi to yana cikin bincike ko rubutu duk wanda zai nazarin tarihi za a ga cewa tarihi ko yana tare da harkokin da suka shafi bincike ko karatu ko rubutu za a ga waɗanda suka yi tarihi mutane ne wanda aka san su wajen ƙoƙarin su tabbatar da yanda abubuwa suke shine bincike sun san yadda za su je su nemo asalin abu yaya yake da dangantakarsa da sauransu da abin nan kuma suna koyon yanda ake rubutu kuma shi ɗan sakandare abin da ake so shine ya yi fito da fikira ya zamana yana da ilimi na nazari na abubuwa analysis nazarin abubuwa da yadda zai rubuta shi da yadda zai gabatar da shi ga al'umma yadda yake kuma zai karanta abu ya fahimta sannan kuma zai rubutu zai iya rubuta abin da ya gani ko abin da ya binciko ko abin da yake cikinsa saboda haka tarihi koyar da shi a sakandare yana koya yara abubuwa da yawa za san asalin su za san tushen su za su san isa suka bambanta da wannan kabila ko da wancan harshe ko da wancan addini za san tushen addinin su za san yadda rayuwarsu ta kasance za su san me yasa ake wannan tsari na mulki za su san yaya tattalin arzikin ƙasa ya zamo yadda yake za kuma su iya duba wata matsala su iya binciko ta kuma su sharhi a kai kuma za su taso da tunani ilimi na tunani nasu zai karu da yadda za su yi magana da yadda za su yi rubutu da sauransu. To ana iya cewa farfesa ita gwamnatin tarayya da ta cire wannan a can kwanakin baya ta fahimci cewar shi bangaren tarihi bayi da wani tasiri ne ga ilimin yara koko tana ganin cewar idan yaro ya karanci tarihi ba zai iya zama wani abu bane shi yasa ta cire shi. A'a ni tunanina ba haka bane. Na farko ba gwamnati za mu ga laifinta ba illa mutanen da suke gwamnati ne ba su san mahimmancin tarihi ba waɗanda suka sa aka cire ba gwamnati za mu soka ba waɗanda suka sa aka cire na farko abin da ya dame su ita kanta ma gwamnati shine ya za a samu ci gaba kuma sun fi ganin cewa ci gaba zai fi samuwa idan an koyar da fannoni na ilimin kimiyya da fasaha science and technology hankalin ta biya tafi a nan ya za a kera kaza ya za a kafa masana'anta kaza ya za a kera jirgin sama da motoci da su wannan na'urori da sauransu to wannan ilimin kasuwarsa shi sa wasu suke gani da kuma su wanda suka yi wannan ilimin suka zama wasu a gwamnati su sa suke ganin cewa duk sauran abubuwa ilimin addini ne ilimin tarihi ne ilimin harshe ne suna da ilimin al'ada suna ganin ba su da wani amfani kamar ba za su kawo ci gaba ba ba sa ganin al'ada a cewa ita ce rushin al'umma ita ce kuma tushen ci gaba wannan kere-kere da abubuwa da suke ganin kasashen turai sun yi fice a cikinsu suna ganin ilimin da zai kawo wannan shi ne ya kamata a sa a gaba shi sa duk suke ganin waɗanda wannan ilimin ba su da wani amfani shi sa suka ce a cire tarihi daga wannan manhaja a canja shi da wasu abubuwa kuma tunda ana koyar da wannan ilimi na social studies kawai a sa wasu abubuwan tarihi a cikin social studies a rinka koyar da shi. To wannan kuskure ne babba. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da za mu kawo muku kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. yanzu a madadin farfesa mansur ibrahim mukhtar na tsangayar ilimin tarihi a jami'ar yusuf mai tamasile da ke jihar kano da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin sai wadda ta ba da umarni julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia bisalam. A maza da mata don zan miƙewa kai ƙoƙarin neman. To masu sauraro kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC wanda agogon muke cewa yanzu karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da hudu na safiya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu saurare da kuke aiko muna ta hanyar imel. sakon mu na farko ya fito daga Muhammad Mai Kamiya Orgi Kotas Gombe ya ce, Muna jijina wa 'yan Sara Suka da ke jihar Rabauci ganin yadda suka aji makamansu domin samun zaman lafiya faɗin jihar ta Bauchi baki ɗaya. sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga madugun kungiyar muryar jama'a haruna muhammad da ke jihar katsina ya ce kasashen duniya ya kamata ku haɗa ƙarfi da ƙarfe a wuri ɗaya domin ku samu nasarar daƙile duk wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuwa da dukiyoyin jama'a duba ganin yadda suke ci gaba da yaduwa a sassan duniya daban-daban sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga yusuf mai lalle gololo ya ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ya ce ina kira ga shugaba muhammadu buhari duk lokacin da ya zo sake naɗa ministoci ya dama da masu kishin ƙasa ba masu kishin aljihunsu ba sai kuma saƙo na ƙarshe fito daga haruna abdulmumini mai gwaido da musa abdulmumini mai gwaido da ke jihar uh, kano da ilyasu ibrahim suka ce baki ɗaya assalamu alaikum uh, sashi hausa na murya amurka suka ce a yau mun shigo cikin wannan filin ne domin miƙa kokenmu ga hukumar da alhakin kula da asibitoci da su taimaka su ƙaro mana kayan aiki a janar hospital ɗinmu da ke garin doguwa a nan jihar kano domin wallahi kayakin aiki sun yi kaɗan hatta injin da ke ba da wuta shi ma wani lokaci baya aiki muna kira da babban murya da a taimaka a ɗauki matakin gyarawa. To a gaida ɗan toro Abdulaziz Adali da wasikun masu sauraro, amma kamun mu kammala shirin bari Malam Hafiz ya ba mu labaran duniya amma a takaice. Salisu Yusuf ga labaran a takaice. Babu wata alama da ta nuna a zahiri cewa an kaddamar da samaman kama bakin haure da yawansu ya kai dubu biyu da ke zaune a nan Amurka ba bisa ka'ida ba, waɗanda ake nufin mayar da su ƙasashensu na asali. A jiya Lahadi hukumomin Amurka suka bayyana cewa za su kaddamar da samaman na cafke bakin hauren. a yau litinin shugaba donald trump ya ci gaba da mai da hankali akan wasu 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar democrat bayan da ya fuskanci suka mai tsanani kan wasu jerin sakonnin twitter da a ciki yake fadawa yake fada cewa 'yan majalisar hudu da su koma su taimaka a gyara matsalolin da suka mamaye kasashensu na asali. a yau litinin shugabar yankin hong kong carrie lam mai goyon bayan hukumomin beijing ta ce masu zanga-zangar adawa da gwamnati da suka yi aron gama da 'yan sanda a rukunin shagunan kasuwanci 'yan tada zaune tsaye ne kawai lam ta goyi bayan matakan da 'yan sanda suka ɗauka tana mai cewa 'yan sandan da masu gabatar da kara za su tume su bayan sun gudanar da bincike. a yau litinin ma'aikatar lafiyar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta ce an kashe wasu ma'aikatan lafiya biyu da suke aikin hana yaduwar cutar ebola a lardin arewacin kibu da ke gabashin ƙasar ma'aikatar ta ce ma'aikatan sun kwashe watanni suna samun wasiƙu da ake barazana ga rayuwarsu a halin da ake ciki kuma dangane da yaƙi da cutar ta ebola jami'an ma'aikatar sun tabbatar da samun mutum na farko da ya kamu da cutar a goma wani birni da ke da sama da mutum miliyan biyu wanda ke da iyaka da kasar ruwanda. tsohon shugaban afirka ta kudu jacob zuma ya ba da bahasi a gaban wani kwamitin bincike kan zargin cin hanci da ake masa a zamanin mulkinsa na farko To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa daren ku za mu zo muku da wani shiri wanda a yau ma za mu ba ku dama don ku bugu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine ya kuke kallon shirin nan na gwamnatin tarayyar najeriya na rubuta naki ko kuma na rijista da waɗansu 'yan ƙasashen waje suke shigowa najeriya don yin aiki ko kuma don ziyara a najeriya ya kuke kallon wannan za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin muhammad hafiz baballe da kuma wadda ta ba da umarni julie lazarus gresham sai injiniyan namu na yanzu mr alfredo santos ni ne naku yusuf aliyu harande ke cewa ku wani lafiya ga shirin yau da gobe.